assalamu alaikum me suna ah, sunana alhaji murtala kwanti state coordinator na alhaji sama'ila fatuwa wannan kungiya ta haɗaɗɗiya kenan ta wani na hannun damar gwamna ko a me ya ba alhaji sama'ila foundation shigowa ya asasa kungiya a jihar zamfara kasancewa al'ummar jihar zamfara na mai kallon cewa shi ba dan jihar zamfara ba ne akwai 'yan majalisar zartaswa da gwamna ya kafa a cikin gwamnatin shi da masu ba shawara da masu ruwa da tsakin da ya kamata su yi wannan ayyuka ba su yi ba me ya ba shi sha'awar shigowa alhamdulillah wannan kishi da amana da soyayya tsakanin shi da mai gwamna ita ta kawo haka hmm. wannan shi ya ba shi dama da iko ya zo ya yi wannan abu da yake yi hmm. ya ga babu inda zai taimaki mai daraja gona ya ba shi gudunmawa hmm. sai ta irin wannan abu da ya fundo da shi in ka duba da da mai daraja gona eh kwanci ne bai yi nan ba gwamna ba zai ba hulɗa da shi ba zai ci gaba da hulɗa da shi don ba a san tussar da suka haɗu ba hmm. amma dai ya ga cewa shi nasarar mai girma gwamna ita a cikin zuciya ta da ita yake kwantawa da yake tashi hmm. wannan shi ya ba shi karfin gwiwa ya zo ya asasa ita wannan ƙungiya hmm.